This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da mita 42 da kuma mita 61. A jamhuriyar Nijar za a iji mata gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauran ma assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau sunana Bello Galadanci ina tare da Sarfil Hashim Gumel muna fata kun wani lafiya yau talata biyu ga watan Yuni. Akwai wani labari mai al'ajabi da ban mamaki da zamu kawo muku sannan zamu buɗe layukan waya domin ku bugo mana ku gaya mana me kuke fata za ku gani daga ziyarar farko da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai zuwa ƙasashen Nijar da Chadi. lamba mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya amma ban fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa sepp ya yi murabus haka kwatsam a yau talata a tsakiyar wani abin fallasa na almundahana da a hukumar kwanaki hudu kacal da suka shige aka sake zaben bulata a matsayin shugaban hukumar fifa ya yi kira da a gudanar da taron gaggawa na hukumar kwallon kafa domin zaben wanda zai gaje shi ya kuma ce zai ci gaba da zama kan kujerar har zuwa lokacin da za a samu wanda zai gaje shi. sai dai kuma kila za a yi watanni kafin a gudanar da zaben sabon shugaban hukumar ta fifa masu kula da sha'anin hukumar ta fifa sun ce watakila sai a tsakanin watan disamba wannan shekara zuwa watan maris na shekara ta 2016 za a iya gudanar da zaben na sabon shugaba shugaban mai shekaru 79 da haihuwa ya bayar da sanarwar shawarar da ya yanke a yau talata a birnin zurich ko da yake fifa na fama da maganar zargin da ake ma manyan jami'an na zarmiya da cin hanci da rashawa bulata da ya wanke hannunsa kan maganar ya kuma ci alwashin maido da mutuncin hukumar da tsare duk wani da ake zargi da hannu akan aikata wasu ayyukan rashin gaskiya shaidan gani da ida a garin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya sun ce mayakan boko haram sun kaddamar da farmaki a birnin inda ake shirin kafa da kwatar yaki da kungiyar boko haram a kokarin da gwamnati take yi na murkushe kungiyar da suke tawaye da tada kayar baya rahotanni daga birnin sun ce an yi amfani da rokoki da nakiyoyi a harin da aka kai yau talata bayan haka kuma an ji harba harban bindigogi da karar jirgin sama na yaki ranar juma'a da ta gabata ne aka rantsar da shugaba muhammadu buhari wanda ya maye gurbin daɗaɗɗen shugaban ƙasa goodluck jonathan buhari ya ba da sanarwa da shirinsa na mai da cibiyar yaƙi da 'yan boko haram kasar daga birnin tarayyar najeriya abuja zuwa birnin na maiduguri garin da yake zaman tanga ga waɗannan mayaka na boko haram farmakin da 'yan boko haram suka kai talata da shine na biyar tun bayan da shugaba buhari ya hau kan kargar mulki shaidun gani da sun ce biyo bayan wannan hari da aka kai ranar asabar wasu 'yan kungiyar matasa 'yan banga su ma sun dunguma kan tituna domin hana waɗannan mayaka na boko haram dannawa zuwa garin na maiduguri Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Firaministan ƙasar Iraki Haidar Al-Abadi ya faɗa a yau Talata cewa dakarun da ke marawa gwamnati baya ba a samu isasshe ba sa samun isasshen goyon baya daga sojojin ƙawancen ƙasashen da ke taimakawa wajen yaƙi da mayakan IS. Ya yi wannan bayani ne a Paris kafin gana da ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙawance don tattauna hanyoyin magance matsalar bayan da ƙungiyar mayakan suka kwace wasu wuraren Mr. Abadi ya ce akwai buƙatar hikima kuma yawan mayakan ƙasashen ƙetare da ke ƙetarawa zuwa Iraki bai ragu ba duk da ƙoƙarin da haɗin gwiwar ƙasashen ke yi na hana su shiga ƙungiyar ta IS. sojojin ƙawance na taron dangi ba sa samun damar sojin ƙasa maimakon haka sun dogara ne a kai farmaki da ake kaiwa ta jiragen saman yaƙi don taimakawa dakarun gwamnati tun farkon watan agustan bara jiragen saman yaƙin sun ƙaddamar da hare-hare fiye da 4,200 a iraki da syria ganawar ta paris da aka yi ta zo ne makonni biyu bayan da in kungiyar ta isis suka kwace garin ramadi babban birnin gundumar Amba mai tazarar kilomita 125 daga yammacin Bagadaza abin da ya sa Mr. Abadi yin kira ga wasu mayakan sa kai zuwa wurin a wani yankin hana mayakan dannawa kai kaddamar makon jiya da ya gabata a ƙarshe ma'aikatan ceto a ƙasar china na ci gaba da neman mutanen nan watakila sun rayu bayan da jirgin ruwan fasinja da ke ɗauke da mutane 250 ya nutse a kogin yangtze a saboda harin teku kamfanin dillacin labaran shinhua ya ce mutane guda goma sha biyar ne kawai aka samu aka ceto an kuma gano gawawwakin mutane biyar a halin yanzu iska mai karfin gaske da ruwan sama na kawo cikas wajen neman waɗannan mutane da suka bace an samu gawawwaki na mutane guda uku a kasan kogin na yeyon a can yankin hunan kenan da ke da tazarar kilomita hamsin daga inda hatsarin ya faru a cewar gidan jaridar people's daily ana kyautata zata tsammanin fasinjan dai sun makale ne a cikin wannan jirgi ma'aikatan ceto sun ba da rahoton cewa sun ji ihu masu neman taimako daga cikin wannan jirgi wanda ya nutse jaridar people's daily ya ba da rahoton cewa sama da sojoji dubu ɗaya da jiragen yaƙi eh, na ruwa 48 ne suke aikin wannan ceto na jama'a har yanzu dai ba a san dalilin hatsarin wannan jirgi ba shi jirgin da ya taso ne daga birnin nanjing zuwa birnin chongqing da ke kudu maso yammacin china a lokacin da ya nutse dalilin mahaukaciyar guguwa a kan teku baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na bari amurka a washington dc To madalla jama'a kafin mu kai ga batun balaguran da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai yi zuwa ƙasar jamhuriyar Nijar da Shadi. Ga wani labari mai al'ajabi da ɗaure kai. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambol yana birnin Ibadan da ke kudu maso yammacin Najeriya. a fi ọ̀sẹ̀ dúdú àpamọ́ irọ́ ni wọ́n ń pa. Para. Para àwọn ni wa. ba wa su Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama wani kasitaccen boka da ya yi lalata da ɗiyan cikinsa biyu. Kana ya yi lalata da ɗiyan ƙaunarsa uwa ɗaya uba ɗaya. Su ma su biyu ya harbe su da cutar HIV. Bokan mai suna awonayi ɗan kimanin shekaru sittin da biyar zuwa 70 yana su dabaru da wani bakin sabulu ne ya ba su su yi wanka kafin ya fara lalata da su alhaji muhammad musa katsina shine kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo to kaji kuma dai wani abin mamaki <laughs> ubangiji allah dai ya kawo sauki wannan abu shi wannan da dattijo take ganin abin da muka same shi laifin cewa yana amfani da yaran shi yan da ya haifa da cikinsa kaga ɗaya shekara goma sha hudu ɗaya kuma shekara goma sha biyar shi ma bokan cewa ya yi dilani ne shi makalabo mo ti bu ọṣẹ fún ọ kí to ò tó lọ ah. sun. boka awo ne kirikiri ya ce yana ba 'yan matan bakin sabulu kafin ya shiga wurin kwana a tsakanin karfe goma sha ɗaya da rabi zuwa karfe goma sha biyun dare ɗiyan na boka baraka da nafisa sun tabbatar da cewa. a máa ń dudu ọṣẹ ma wẹ̀ àpá mọ́ irọ́ ni mo kwa pa para. para àwọn ni ń para wa. n wa sùn. ɗiyan boka baraka da nafisa sun kace yana ba su bakin sabulu su yi wanka kafin ya yi lalata da su. hassan umar tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Allah sauke wannan matsala a gashi ka Umar Tambol. To dangane da balaguran da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai yi zuwa ƙasar jamhuriyar Nijar da Chadi. abokin aiki na abdulaziz adri toro ya tattauna da jami'an gwamnatin niger da ma masu fashin baki akan harkokin tsaro da siyasa a nahiyar da yammacin afirka duk ya kawo su akan layi abdulaziz ya fara jin ta bakin malam suleiman kani mai baiwa shugaban muhammadu isufu shawara akan harkokin siyasa ya tambaye shi ya ce me maksudin tattaunawar da zaku da shugaban najeriya muhammadu buhari wanda zai zuwa gobe insha allah a kasar niger ya girma ta yan Nijar ya fara zuwa nan kasar na rikarci ta ware bayan an naɗaci da yi mako guda ba. Kuma abin da ya girge ni na san dai zuwa jari don mutantar na bisa matsalolin da ke garin ni a tare na Boko Haram na san dai hada wannan zantan. To yanzu fa sai mu leƙa a Injamena a ƙasar chad inda muke tare da malam tijani mustafa mahadi wani dan jarida ne a birnin injamena malam mustafa tambayar da muke so maka ita ce wai menene maksudin tattaunawar da shugaban kasa eh, chad zai yi da shugaban kasar nigeria muhammadu buhari wanda zai zuwa a injamena cikin satin nan eh, wannan dai a nan ga babbar kasar Chadi inda mena wato kamar yadda ta sani kasar Chadi tana da alaka da karfi da kasar Najeriya. In za ka iya tunawa kwanakin baya shugaba Idris Deby ya kai ziyara zuwa can kasar uh, Najeriya a inda ya tattauna da gaban Najeriya eh, barin gado wato gullar janatan kenan sun tattauna a kan uh, harkar tsaro kamar yadda muka sani Chadi ta kai uh, sojoji da suke yaki da 'yan ta'adda ta jama'ar Boko Haram kenan. Saboda haka wannan ɗaya daga cikin al'amuran da suka tattauna. Sannan kuma shugaba Idris Deby ya danta ko kuma ya gana da ɗan uwansa Muhammadu Buhari wanda aka zaɓe shi sannan kuma ya ɗauki ragamar mulki kwanan nan. Saboda haka akwai abubuwa da yawa da suka tattauna musamman kuma harka ta security ko kuma harka ta zaman lafiya. a kasashen kamar yadda muka sani boko haram bakin najeriya da kamaru wani lokaci har sun dan kai hari a nan goda ta Chadi saboda sanadiyar uh, shigowar uh, abin nan sojojin harkar tsaro. To yanzu kuma bari mu leƙa a ƙasar eh, Senegal a birnin Dakar muna tare da babban Profesa Bube na Maiwa Profesa ne a Jami'at Shak Anta Diop. Karto da Allah za ku yi bamu albarkacin bakin ku biskan wannan ziyara ta farin wadda shugaban ƙasar Nigeria Malam eh, Muhammadu Buhari zai yi a ƙasar Nijar? Eto, eh eh, idan mutane suna tuna ai su magabannin ƙasar Najeriya ko da wani lokaci duk wanda ya zo shi na farko za su kai ziyara ne a Nijar kafin su kai ta kowace ƙasa. Kuma idan za su sabka wajibi ne gare su kamar yadda gani ga ibrahim da masu baban gida su zo nijar hawa yau su kai ziyara kafin su sarkam to wannan yana cikin eh, al'ada ne a gare su ko da yake eh, wata rana nijar kin aka samu shugabannin kasa wa'anda su ba sa waiwayi hakan ba wato kara karfafa zumunci ne tsakanin su kuma ba da haka dalili shine cewa da kamar irin goyon bayan da nijar ta kawo ga kamar yaki da boko haram da yadda mu kasar najeriya kuma hawa yau an san wannan shi ma ya zamanto al'ada ne tunda a zamanin yakin biyafara an san irin rawar da eh, shugaban kasa jihar hamani ya taka ta cewa da kada kama a hoshe najeriya farfesa buba na maiwa kenan a hira da ya da abokin aiki na abdulaziz adalai toro to jama'a yau za mu buɗe layukan waya ba don komai ba don ku bugu ku gaya mana me kuke fata za a cimma a wannan balaguro da shugaban muhammadu buhari zai zuwa kasar niger da kasar chadi lamba mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bari na ƙara maimaitawa biyu biyar sai a saka alamar tarawa plus daga farko sai a sa ɗaya sai a rubuto waɗannan ragon nan yanzu mu ci gaba da jin daɗin wannan waka. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. madala yau muna so mu jira yanku ne game da wannan balaguro da sabon shugaban muhammadu buhari zai yi zuwa kasar jamhuriyar niger da chadi me kuke fata za ku gani ko me ake sa rai ko ake sa ido za a gani wannan balaguro ya haifar abinda muke so mu jikin daga wajen kulamba mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu biyar biyar a daidai wannan lokaci da muke jira wayan su fara shigowa ah, a kwanakin baya dai mun samu wannan sabon shugaba a najeriya wanda aka rantsa da shi ranar juma'a kuma ya yi alkawarin cewa batun tsaro shine batu na farko kuma mafi mahimmanci da zai saka idanu musamman ma gani yadda waɗannan mayaka na boko haram suke ci gaba da karkashe mutane suna kona jama'a gidajen sa arewa maso gabashin najeriya to kasashen da ke makwabtakar najeriya wato chadi da kamaru da niger suna taka rawar gani wajen gani a wannan matsala kuma shugaban bai ba tare da bata lokaci ba zai fara zuwa jamhuriyar Nijar ya je gana da shugaban a can sannan kuma sai tafi kasar Chadi wanda duk an san suna da hannu a wannan yaki da ake da mayaka na Boko Haram duk da cewa dai an samu nasara nasarori sosai akan su kafin wannan babban zabe da aka gudanar amma har yanzu akwai barazana su don ko a kwanakin bayan ma musamman ɗazu da safe wannan harin kunar bakin wake ya kai hari a can jihar Borno kuma a kwanakin bayan ma ta samu waɗannan hare-hare waɗanda har yanzu ba su kare ba a fararen hula suna rasa rayukansu jama'a suna rasa mahallansu yara suna rasa iyayensu duk da matsaloli iri-iri waɗannan mayaka gashi nan sun saka a ciki kuma wannan sabon shugaba ya yi hoɓasa yanzu yana ta ganawa da manyan hafsoshin soji da manyan hafsoshin tsaro na ƙasa sannan kuma ga wannan balaguro da zai yi su ba haka magana dai akan wannan yaki da boko haram ne daga ne an kawo ƙarshen ta lamba mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wayoyin naku da hanzu ba su fara shugo mana ba saboda na'ura tana dan yi mana dan wasa da hankali amma dai za mu shawo kantan Allah su yadda lamba mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ana tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc batun tsaro dai shine yanzu ɗaya daga cikin manyan batutuwa musamman ma a wannan zaɓe da aka kammala da aka tambayi jama'a aka ce me suke so su gani an cimma ko me suke so sabar gwamnati ta yi kowa ko kanshi shine tsaro a ga an samu maslaha an warware matsala ta boko haram da ke dasa bamabamai suna kame garuruwa suna yayyanka mutane suna harban jama'a sannan kuma suna sace mutane a musamman wannan ɗalibai mata sama da 200 da aka sace daga makarantar sakandare a Chibok jihar Borno har yanzu ba gan su ba an sace su ran 14 ga watan Afrilu kuma har yanzu ana ana ta jira a ga waɗannan yara ko za a samu zama ceto su amma ba a samu ba to na'ura dai har yanzu ba ta ba mu irin haɗin kan da muke bukata ba don mu samu mu ranga jin ra'ayoyinku na wayoyin ku amma dai da wannan na'ura ta yi aiki abinda dama muka so mu ji daga wajen ku shine eh, yaya kuke gani ko me kuke fata wannan sabuwar eh, balaguro da sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai yi me za ta haifar a kwanaki ko watanni masu zuwa ko kuma shin ma akwai yiwuwar wannan balaguro zai kawo ƙarshen mayakan boko haram na dindindin to shine dai abin da muke so mu ji daga wajen ku da mun samu damar buɗe layukan waya abin za ku tabugo mana yanzu ma tattaunawa da ku kenan amma na'urar da tana ɗaya mana wasa da hankali ana tare da sashen hausa ne na murya amurka a birnin washington dc madalla jama'a har yanzu muna kokarin mu ga mun samu waɗannan layuka sun yi aiki domin ku ranga bugo mana kuna gaya mana ra'ayoyinku akan wannan tafiya da sabon shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai zuwa kasar jamhuriyar Niger da Chad amma kafin mu shawo kan wannan matsala ga filin nan zamu tattauna wannan batun hari da aka kai a safiyar yau a can jihar Borno sarfilu kamar me ya faru ne malam ai shaidu wasu shaidu sun ce an kai hari nan garin maiduguri da ke arewa a maso gabashin na najeriya wanda ake tsammanin 'yan boko haram in ne kaddamar da farmakin a can birnin hmm. kuma kasan cewar man bello a can ne shugaban da shugaban kasa ya ce za a mai da hedikwatar masu yaki da boko haram su koma mai duguri hmm. to kuma gashi za an fara kai hare-hare waɗannan harin da kashe an kai yau ya aka kai su ne ayi sun ce sun yi amfani da rokoki da nakiyoyi a harin da aka yi hmm. to an jeji karin harbe-harben bindigogi da jiragen sama so ban sani ba ko sojojin sama ne sa kai taimako ko mm. ba mu sani to kuma ka san ah, gashi na anatsa da wannan sabon shugaba ah, kamar me yake yi akan wannan batu na boko haram wanda ya maye gurbin ah, shugaban kasa wato ai ka ranar juma'a an gabatar da sabon an rantsar da sabon shugaba ko ba kwarai eh. da gaske to ya me faru ne tsakanin irin rantsar da shi da aka yi da kuma irin matakan da yake tunanin ya kamata a ce ya dauka matakan da zai dauka dai yanzu gashi ya riga ya dauda wanda ya bada izinin cewar a maida headquarter sojojin hmm. zuwa maiduguri zuwa maiduguri to amma kuma me ya faru yanzu gashi nan ana ta kai har hare har hare suna ta faruwa da sauransu eh, wannan abin bincikawa ne sosai to jama'a kun dai ji da irin halin da ake ciki waɗannan mayaka na boko haram har yanzu ba a samu an shawo kansu kamar yadda ake ta ikirarin cewa an yi batun da ah, suna kashe mutane suna bata jama'a rayuwa kuma har yanzu dai Ah, wannan abu yana ciwo jama'a sosai to a kwarya musamman ma a nan yankin arewa maso gabashin najeriya to muna da zuba idanu mu gani tasiri ko rashin tasirin wannan mai da hukumar rundunar sojoji da ke yaki da boko haram zuwa nan birnin maiduguri Ah, da kuma tasiri ko rashin tasiri wannan balaguro ma da sabon shugaban muhammadu buhari zai yi zuwa jamhuriyar niger da kasar ah, chadi maga me za su haifar idan aka tattauna waɗannan irin matakai za a yanke za a fito da su fili ko kuma za a sarance su musamman ma da wasu batutuwa masu nasaba da tsaro da kuma ayyuka na soja to batutuwan da muka so a shi mun tattauna da nan sosai sosai amma layi ya mana tangarɗa ah, abin da ba hakan aka so ba amma dai ka manta da sashen hausa da na murya amurka a birnin washington dc sai dan yau bai yiwu ba gobe za mu samu za mu buɗe layuka sai ko bugo mana. to jama'a ga farce mu da yau ba mu samu mun karɓi wayoyinku ba saboda tangarɗa na na'ura ah, yanzu ma muke samun labari daga yan juni suke cewa daga can nahiyar afirka ne aka samu tangarɗa wayoyin su shigo mana nan america amma mu daga nan ah, bangaren babu wani ah, matsala saboda haka muna fata da yan allah da gobe ba za a samu irin wannan matsala ba mun gode sosai wanda kuka kokarin bugo mana sai goben da ku kara bugowa za ku sami man allah yadda. ana tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su yau shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su Yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Cututtukan da aka yi watsi da su a ƙasashe masu zafi ko NTDS a takaice. Cututtuka ne masu tsanani waɗanda ke da alaƙa da rashin tsaftataccen muhalli, da rashin ruwan sha mai tsafta da kuma rashin samun magunguna cikin hanzari. hukumar lafiya ta duniya ta bayyana goma sha bakwai daga cikin irin waɗannan matsaloli a zaman waɗanda ya kamata a baiwa fifiko za a iya magance wasu daga cikinsu cikin sauƙi har ma ana iya kawar da su daga doron ƙasa ta hanyar amfani da magunguna masu arha. Jigilar irin waɗannan magunguna zuwa wuraren da ake buƙatar su ya kasance mai wahala a sakamakon kasancewar cututtukan na da alaƙa ne da talauci na ƙin ƙarawa, kuma irin ɓarnar da suke yi wa jama'a waɗannan cututtuka yana da tada hankali sosai. Cututtukan da ake cewa NTD a takaice suna rage hazaƙar yara da rage yawan yaran da ake sawa a makaranta. cututtukan na hana waɗanda suka kamu da su iya gudanar da wasu ayyuka sai dai su tauye su su basu cikin talauci da rashin lafiya yanzu haka sama da mutane miliyan guda ne ke fama da akalla ɗaya daga cikin irin waɗannan cututtuka na ntd a shekarar 2006 hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta amurka usaid ta fara wani shiri da zai tunkari cututtuka bakwai da suke wakilta ko kuma zaman kashi 80 daga cikin 100 na dukkan cututtukan ntds kamar su tundurmi da yanar ido da cutar dindimi da tsargiya da kuma sauran cututtuka uku da aka fi saurin kamuwa da su da ke da alaƙa da ƙasa irin su tsutsar ciki da macijin ciki da sauran dangoginsu da farko shirin yana kasafin kuɗi dalar amurka miliyan goma sha biyar da zai samar da jinya ko raba magunguna miliyan talatin da shidda da za a iya jinyar mutane miliyan goma sha shidda a ƙasashe hudu a cewar mataimakin shugaban hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta amurka ariel pablos mendes a yanzu dalar amurka miliyan 100 ce da kuma magunguna miliyan 240 aka rarraba mutane miliyan 115 a ƙasashe 31 shirin ya samu gagarumin nasara a saboda dalilai uku dalili na farko shine hukumar usaid ta haɗa hannu da kamfanin haɗa magunguna wanda ya ba da tallafin magunguna da suka kai na dalar amurka biliyan 8 na biyu kuma shine hukumar usaid ta haɗa hannu da kuma daidaitawa da hukumar raya ƙasashen waje ta burtaniya wadda ta kusan kaiwa ga kasashe hamsin da kuma ba da magunguna miliyan ɗari uku da arba'in a shekarar dubu biyu da goma sha hudu. Na uku shine haɗin kan hukumar USAID da ƙasashen da abin ya shafa da kuma ƙarawa kan kayayyakin da ake da su a cibiyoyin yaƙi da cututtuka na ƙasa. Kawar da waɗannan cututtuka na matsanancin talauci a matsayin annobar da ta addabi jama'a na ɗaya daga cikin abin da muka ƙudiri a cewar mataimakin shugaban hukumar USAID Fabulous Mendes. Hukumar USAID ta rikufa wajen aiki da sauran ƙasashe da kuma ƙawayenmu a faɗin duniya domin kaiwa ga sauran mutane miliyan 800 da ke buƙatar magani. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Madalla kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa sepp blatter ya yi murabas kwatsam a yau talata a tsakiyar wani abin fallasa na almundahana a hukumar kwanaki hudu kacal da suka shige aka sake zaben blatter a matsayin shugaban hukumar ta fifa ya yi kiran da a gudanar da taron gaggawa na hukumar kwallon kafar domin zaben wanda zai gaje shi ya kuma ce zai ci gaba da zama kan kujera har sai zuwa lokacin da aka samu wanda zai gaje shi sai dai kuma kila za a yi watanni kafin a gudanar da zaben saboda shugaban hukumar ta fifa masu kula da sha'anin hukumar ta fifa sun ce watakila sai a tsakanin watan disamba a wannan shekarar zuwa maris shekara ta 2016 za a iya gudanar da zaben na sabon shugaban. to ma da a gaida sarfilo da takaitattun labaran duniya jama'a daidai wani lokaci shirin namu ne zai ke karewa amma sai da sanya asuba idan allah ya sa kai mu sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc zai da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da julie lethers gresham ita ta hada sauti ta bada umarni sai mu suleiman turawali ni bello galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ne ke cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala assalamu alaikum sanjima thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.